To yau dandalin VOA bakuncin ya samu? To wannan dandali yau ya samu bakuncin Hamza Kicima. Kicima. Wanda aka fi sani da? Shi ne dai suna. Kicima? Hamza Kicima? Eh. To kai a fagen waka wani bangare ka fi karkata? Akwai bangare na kamar fadakarwa haka. Hmm. Akwai kuma bangare na waƙoƙin siyasa haka. Hmm. To na fi damuwa a wannan. A wane ka fi damuwa na siyasan ko na fadakarwa? duka ina taɓa amma na fi yin na siyasa gaskiya saboda me ka fi yin na siyasa saboda sun dan fi kawo abubuwan da ake yin na faɗakarwa da su eh to me yasa ba za a yi na faɗakarwa ba sai wanda zai kawo kuɗi a su ma ana yi hmm. ana yi don yawanci gidajen rediyo masu kika ga an fi sawa saboda in na siyasa an ba na mutum bane ya dauka ya hmm. kai za ki ga cewa abubuwan ba a sawa to um, idan ba na siyasa ba kakan yi waƙoƙin soyayya ne ko kwa gaskiya ban cika yi ba to na faɗakarwan a rera mana guda ɗaya wanda ka taɓa yi rigar tsafi ba na saki don bakin na sani ba wanda ya sake bai da tabbas ba zai ki zama a matsala ba me yasa aka yi wannan abin da yasa aka yi wannan waka a wanda da ki ga yawancin al'amuransu ba sa karkata su su miƙa su ga Allah masu shiga bukai eh da kuma wani abu zai zo ya same ka ai wane ne kaza ne to duk abin da ka dora shi akan wani zuciyarka ta baka lallai cewa hakan ne to hakan ne zai ringa tasiri a zuciyarka banda wannan arira mana wata La la la an yo walƙiya mata auren gado suke ba sa soyayyar gaskiya. <laughs> Wannan akan ne ka yi ta. <laughs> Wannan. Mata aka ta'u. Eh, amma su ma suna ramawa. Mm. Amshin tana cewa A'a kar kai zancen haka, wasu ne ke sanya shirin haka ba sa so don Allah ɗaya. Me yasa aka yi ta? Abin da yasa, na yi nazari na duba na ga yawanci mata da maza, mm. yanzu an shiga wani zamani. Aure yawanci wasu na yi don Allah wasu ba don Allah ba ne. Mm, wasu suna dubawa me yarinya take da shi, ko kuma ita ta duba me wannan yake da shi. Mm. Bayan haka kuma shi arziki ana tare Allah zai iya baka shi to amma yanzu zaki ga da an sauka daga wannan layin kuma matan wasu zaki ga in ba yi musu ƙarya da sauransu ina da kaza ina da mota ina da gida a kaza ba ba sa yadda da wani al'amura ban da wani a da wani wata <laughs> jama'a sai mi ya hankali dan adam bai cika goma ba ita kuma wannan hmm. zube ce aka yi ta da bismillah wahidin ta'ala sarki mai juya zamani shi ya yi jiya shi yake da yau shi ya yi cuta ya yi magani yara biga na zan yi waƙa fata kai min lamani kin ji wannan ita kuma ana yin tafiya a ƙasa mace ce a ɗan adam bai cika goma ba duk abin da za ka yi da mutum hmm. duk abin da za yi da mutum a ƙarshe mm. sai ya rusa ma ko ya baka matsala sai <clears throat> maka wannan yawwa gayya shine ka fitar da shi daga rana yawwa to shine duk abin da za ka yi sai dai kawai ka yi don Allah kawai mm, ba wai don ka mutum ya rama maka ba gaskiya ne me yasa ka ɗauki fannin faɗakarwa ina ganin kin san kowa akwai abin da yake tunanin akwai abin da yake zuciyarsa mm. duk abin da muke a rayuwa muna yi ne best wataran ko da makaranta an cika duba mm. za a zo a taima lakca a taima kaza kaza amma a ƙarshe za a zo a yi ma jarabawa. exam to ni ina yin haka ne saboda ka ringa yin abubuwan da ko da bayan baka nan za a ringa cewa wani bai yi wani abu wanda ba daidai ba mm. da abin da yake faɗa gaskiya ne a yayin gwagwarmayan nan wani irin kalubale aka fuskanta akwai sosai a takaita mana a gaya mana wasu to kalubale da yake ciki akwai abubuwan da tun kana yi komai yin abin da kai da yayi wasu za su kalla su ce kai ina kin san dalili saboda maybe ko yaro ne kai a ciki ka taso ka zo ko da ka ya kai yaya wani in ya ji sai ya ce bai ba eh to a haka eh, mawakan ne ko yan gari a ciki sannan a haka idan kana da zuciya karyayya hmm. sai ki ji abin ya fita daga ranka kama hakura. ka fuskanci hakan ne sosai ma kuwa ka karaya ko kuwa a ban karaya ba don haka ina ma kai har yanzu har gobe me babban alfanu da aka samu babban alfanu da aka samu hmm. alhamdulillah tun ina zuwa harkar nan ni nake kashe mata kuɗi yanzu a ciki nake yi nake ci nake sha a ciki nake yin duk abubuwan da yake ina yi a rayuwata fa al'adar wannan shiri muka yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce muna baiti ko ya yi muna amshi rera dandalin voa radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko ipod ko laptop idan muka ta tsiye ka eh. za ka yi rera muna ko za ka sha kayi sha Allah zan iya batu na voa muke so rediyon al'umma talakawa ga irinta ku zo mu bi tsarin boa <laughs> to shi To dandali na godiya. Ok, ni ma ina godiya. To madalla. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.